آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha ɗaya ga watan almuharram ga birnin madina wanda kuma shi ne dace da ashirin da bakwai ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka bayan hutu da muka samu mai tsawo na babbar sallah littafin rijal wa nisa'ul haular rasul sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi ne akan shaksiya ta goma sha hudu shaksiya ta goma sha hudu shafi na ɗari da arba'in da shida shine abdullahi bin abbas haka ne insha Allah yau za mu karanta tarihin abdullahi dan abbas sirar abdullahi dan abbas isar abdullahi dan abbas irin bagarmayar da yi da kuma irin falalar da allah ba shi har kuma ya koma ga ubangijinsa ta baraka wa ta'ala don haka rayuwa ta gada abinda mutum ya yi a duniya kuma sai koma ga allah allah ba mu dacewarsa abdullahi bin abbas rabbaniyyu hadhihi al-umma kallansa ana ce da shi rabbani wannan al'umma an ce rabbani mutumin da yake tarbiyyantar da mutane akan aiki nagari mai kyau to yana cikin mutanen da suka tsaya tsayin daka suka ba da rayuwarsu wajen da'awa da kira zuwa ga Allah da kuma tarbiyyantar da mutane akan sunna da aƙida man huwa wane ne shi إنه حبر الأمة وفقيه الأسر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب شين حبر الأمة kalmar habirin umma wato tana nufin babban malami ne ɗimbin ilimi kalbe ne na wanda yake da tarin ilimi mai yawa akan ce da shi ba wasu ka ce bahar ne aka yi kalbinsa baharul umma habrul umma kogi na ilimi kenan bahar ai shine kogi kogi ne na ilimi faqihul asr shine masanin fiqh na wannan zamani imamun fi tafsir imam ne jagora ne a cikin tafsirin alqur'ani duk magana akan fassarar qur'ani in aka zo kanta Abdullahi dan Abbas to dole a tiki a kanta sa sa'abul Abbas sunansa Abdullahi babansa Abbas ibnu ammi rasulullah dan gidan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine al-Abbas ibn Abdul Muttalib wannan Abbas baban Abdullahi kenan dan uwan baban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ɗakin su ɗaya shi ne abdullahi kenan da haka al-abbas zai zama baffa yake ga manzan Allah kenan to yana cikin bakwannin manzan Allah da suka samu dacewa da musulunci da shi da hamza ibn abdul muttalib bakwan manzan Allah ne ya musulun da kuma ya yi rayuwa da shi ya ba da gudunmawa a ga addini kafin ya bar duniya sahib annabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 shahran Allah da Abbas yaro ne ya abokanci manzon Allah ya zauna da manzon Allah gargadon kimanin wata talatin wata talatin shekara nawa kenan shekara biyu da nawa bai kai shekara uku ba shekara biyu da wata shida to iya zaman da abdullahi dan abbas da manzon Allah kenan ka duba ilimin da bawan Allah mai hadisai kai ka ce na sani gaba daya shekara biyu kai mutanen nan Allah ya rubuta musu albarka a cikin rayuwarsu ka san idan Allah ya soka wato sai sa ka kai kana da karancin shekaru sai sa kamar kana shekara ashirin sai sa kai aikin mai shekara arba'in sai ai mamakin yaya aka yi a in shekarun nan kai wannan kai wannan kai wannan to wannan Allah ya so mutum da dacewa kenan Allah ba mu dacewa wani bin Abbas kala Allah da Abbas ke cewa توفي النبي sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn خمس عشرة سنة manzo Allah ya bar duniya ba ni ina da shekara sha biyar ne duk duka wafatin da annabi ya bar shi yana da shekara sha biyar zai shekara sa biyar wani yaron ma bai gama hankali ba tukunna ga shi ne ya balaga amma ba ga hankali shekara sa biyar watakila ma ba bai ma fara nutsuwa bai ya fara zuwa masallaci ba to annabi ya bar duniya ya bar dan abbas yana da shekara goma sha biyar wa kad khatamtu nayi kaciya a lokacin ko hotantu an kaciya wannan hadisin imamu haisami ce imamu tabarani ne rawaito shi da mazaje na as-sahih annabi yukhbiru bi mawlidihi ga manzon Allah da kansa yana bada labari akan haihuwar Abdullahi dan Abbas kafin a shi annabi ya bada labarin haihuwarsa an ibn Abbas kala an karbo daga dan Abbas ke cewa haddathani ummul fadl bint al-harith ummul fadl bint al-harith ta bani hadisi kana take cewa baina ana marratun wata nan ina tafiya wa nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr manzo Allah yana hijir in an ce hijir wannan wuri ne hijir Isma'il wanda dan kewaye da yake gefen ɗakin Ka'aba wanda za ga mutane suna shiga suna yin sallar nafila a ciki daidai inda indararo yake faƙala ya ummul fadl ummul fadl ita ce mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ta ce annabi yana cikin wannan wuri na zai wucewa sai ya ce da ni ya ummal fadl kuntu labbaika ya rasulullah sai ta ce sai na ce amsawar ka ya manzon Allah kamar ta ce na'am nake hamilun bi zulam ke za ki ɗauki cikin yaro wani yaro kuntu sai mahaifiyar tasa ta ce kaifa wa qad tahalafat quraish la yuladuna nisa yaya ku za a yi na haihu bayan qurayshawa sun yi rantsuwa Sanya sun yi tahalufi cewa su da ra'a haifa musu mata ba ko mata ba za su haihu ba sun hana haihuwa kala huwa ma aqulu laki annabi yace maganar dai kamar yadda na gaya miki din ita ce kawai za ki haihu ba yana da maganar ƙuraysha sun ce za a haihu ko ba za a haihu ba fa idza wada'tihi fa'tini bihi idan kika haife shi shine wada'at eh falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى الوضع حيث idan kika haife shi fa tuni ne ki kawo shi ki kawo shi falamma wada'tuhu yayin da na haife shi ataitu bihi nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam sai na kawo shi gurin manzon Allah fa sallahu abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa masa suna abdullahi wa albahu bi riqihi yi masa tahamiki shine albahu abinda ake nufi da albahu yasa da dino a bakin sa ya tattauna da yawunsa mai albarka ya tsiyaya masa ruwan dabinan a bakin shi Allah dan Abbas wannan shi ne abin da ake ce da shi ta tahnik malamai sun yi saɓani shi akwai shi za a ci gaba da yi idan in ya haifi ɗan shi zai masa taniki ko ko sai zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce ya keɓanci annabi ne sallallahu alaihi wasallama don shi ne aka ta ɗauka ana kai masa 'ya'ya don saboda yawansa yana da albarka ya tauna ya zuba ya musu addu'a bayan annabi ba a samu wani yana yi ba wani wasu kuma suka ce a'a ai manzo Allah bai ce shi shi kadai zai yi ba wannan ana neman albarka ne duk wanda ake ganin akwai tsammanin albarka a tattare da shi to a iya daukar yaro a kai masa ya masa tamiki kala ina bihi tafi da shi falatajidannahu falatajidannahu kayyisan insha Allah za ki samu wannan yaro mai hankali ne annabi shi dauki ki tabbata shi kin samu yaro mai hankali qala fa ataitu al-abbas fa akhbartuhu fatabassama thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na zo gurin al-abbas sai na bashi labari da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sai ya yi dariya sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana rajulan jamilan madid al-qama mutum ne kyakkyawa madid al mai tsawo falamma ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam qama ilaihi shi Abbas din kenan mutum ne kyakkyawa madid al yana da tsawo dogon mutum yayin da annabi ya gan shi kama ilaihi sai ya tashi ya je wurinsa ka kabbala ma baina ainihi ya sumbanci tsakanin idanuwansa guda biyu wa aqadahu an yaminihi ya zaunar da shi a damansa yana cin girman mutum idan ya zo wurinka ka kira shi ka ce zo ka zauna nan zauna nan zauna nan kusa da ni ka ajiye shi ta dama da kai sun kala هذا عني فمن شاء فليباهي بأمره ga baffana ايش جاء mutane wannan baffana ne duk wanda ya ga dama ya alfahari da baffan san in ya isa ni dai ga baffana nan kowa ya fito da baffan sai alfahari da shi wato manzo Allah yana irin wannan barkwanci din da mutane da yawa ce wani na wani duk wanda yake da wani abu kaza nasa shi ma ya zo da shi karramawa da girmamawa da yake yi wa mutane sallallahu alaihi wasallam faqala al-abbas ba'd al-qawl shi ne abbas ya faɗi wasu maganganu wanda a riwaya nan ba a faɗa ba ya rasulullah kala sai manzo Allah ya ce wani mala ni wa anta anni wa baqiyatu abai wal amwalid walid me yasa ba zan ce kai baffa na bane da sauran iyaye na alhalin baffa ai a matsayin uba yake ko babbanka kanin babanka yayan babanka eh? ai kaman a matsayin baba yake dan hadisin isnadin sa hasan ne imamu tabarani ya rawaito shi fada'iluhu a nan gurin idan mun lura annabi ya bada labarin haihuwar abdullahi dan abbas kabla an yulada kafin a haife shi din kaga wannan falala ce yawa kuma annabi ne ya sa masa suna ma abdullahi sannan kuma ya masa addu'a to yana da falala da yawa cikin falalarsa ali bin abbas radiyallahu anhu na kala shi din dan abbas ya faɗa dammanin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi annabi ya tarar rungume ni ya hada ni da kirjinsa wa kala yace allahumma allimhu hikma yace ya Allah ka sanar da wannan al-hikma shine sunna da gane addini hadisi ingantacce imamu turmi ya fadda shi a wata riwayar Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab ya Allah ka sanar da shi sunna da fassara al-qur'ani manzo Allah ya masa wannan addu'ar ke zaba in an zo kan Abbas in dai a maganar ilimi ne to jinjina masa aiki za mu je mu magana akan ilimin shi wa ali bin abbas radiyallahu anhu ma qala lai da abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti maimuna manzo Allah ya kasance a gidan maimuna matarsa ce mai nuna. bintul haris fa wadatu lahu wudu'an min al-layl sai na tanadan masa ruwan alwala wudu bi fathil yawi ana nufin ma'ul wudu' ruwan da za a yi alwala alwudu kuma bidan wa wawo ana nufin ita alwalar kanta kala wannan ya nuna cewa ashe kuma yana yin manzon Allah hidima yaro ne mai yi wa annabi hidima tun da daman dangin manzon Allah ne ko dan gidan bafansa ne yana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana yi masa hidima kala faqalat maimuna sai maimuna ce ya rasulullahi wada alaka hada abdullahi bin abbas wada'a laka ai wada'a laka ma'u wannan ruwan abdullahi dan abbas ne ya ajiye maka shi ba ni bane ba dan kai alwala ka duba yaro da hikima cikin dare ba ya tashi ya tanadi ruwan alwala ya ajiye wa annabi wannan yana nuna cewa yana da kyau wato na ƙasa ya rinka yi wa sama da shi hidima kenan mutum ya zamanto mai hidima ne wa na sama da shi yaran gidanka ka koya masa ya rinka maka hidima ɗanka ka koya masa rinka maka hidima kawo ma ruwan alwala ya ɗauko maka takalman ka ya rike maka zaka in zaka fita kasuwa in ka dawo ya karbi kayanka mahaifiyarsa ma ya rinka yi mata hidima in za ta abin da tana buƙatar ruwa ya je ɗebo mata wayewa da sauransu aikin gida su rinka taimakawa iyayensu ba yaro ya zo zauna yana ganin uwarsa tana wahala kuma abin zai iya yi ba zai ba ko kuma ya mace tana zaune tana ganin uwarta tana wahala amma ba za ta iya taimaka mata ba akwai mutumin da na sani wallahi ƴaƴansa maza samari su suke tukawa wasu tuwo ka'ida ne ce ba za ku fita ku bar gidan da ba sai kun tuka maka tuwo su ma sun riga sun sani in yan matan dole za su dawo sai sun zo sun tuka wa tuwo kuma matar guda ɗaya ce ta tsufa shi ma ya tsufa bai da wata mata bai da hannun ɗauko ɗan aiki ga samari gandan gandan ya ce ki daina yana wahala su yanke miki kwanuka su miki kaza ki hada musu ruwa ki musu ne in aikin wahala ya ki kira su wallahi maza ne malam su suke shiga kicin din nan su kama tukunya nan bil haqqi su tuƙe tuwan nan tsab mutum ba da sai fita ba wanda tuki tuwan ba in an gama tukawa su bar mata shi lokaci ta sauke ta ita kuma ta raba yanzu wannan ba za samu albarka ba kuma wani ne zai gane dan ka tuka tuwan mahaifiyarka ka tuka ka fito waje sai a ganka a gane na wanda zai gane eh to ka gani in an gane ma menene ba hidima ne amma yanzu ina yanzu ƴaƴa nawa ne suke wanke kayan babansu tsakani da Allah kana zaune yaro kato da kai gan abin kaya da kai baban ka zai takura ya kansa je dauki kayan shi kai gurin mai wanki ya biya kuɗi ya ciyar da kai ya biya kuɗi ya sai ta tumatir ya ciyar da kai ya biya ma kuɗin makaranta amma kaza kana zaune a shago ba za ka iya masa wanki ba galiban yaran yanzu ba sa iya iyayen wanki kaga yaro ya wanki kayan babansa ya goge da wahala saboda muguwar tarbiyya da muke cikinta babu albarkar iyayen ba a neman ta su ma iyayen sun riga sun saba wa ma zai ce yana sai ya rinka masa wanki sai kaɗan daga cikin su akwai waɗanda suna nan akan aƙida tun ta da ba su sauka a kanta komai zai sa a yi masa a gida sai abin da ya ga dama ya kamata mutum ya samu albarkar nasa kuma wata wani abu mamaki duk abin da kai wa tsohonka wallahi sai ayanka sun maza ina ga muku wannan duk abin da kai wa tsohonka in kai masa mai kyau kai masa hidima in Allah sa naka ya yarda su ba haka tsohuwarka idan da kai ba kuma za ka gani a ƙwariyarka don za ka zo ka babu abin da ya fi komai ciwo ba abin da ya fi komai ciwo ba abin da ya fi komai ciwo irin a ce ɗanka da ka haife shi gashi nan kana ganin sa ya gagare ka ba za ka iya sa shi aiki ba wallahi wanda ya fi komai illa ku duba yadda muke wahala akan yaran mu duk bijibijin da kake akan yaran ka ne shige da ficen ka shige da ficen ka yanzu jiya na wani ɗan wake ba mu labari a nan gurin wani bayan Allah ya kira ƴaƴan sai na musu fada ya musu fada ce ku tashi ku shiga cikin gida kaza sai ɗaya daga cikin su su ga bakwai ba sai ɗaya daga cikin su ya ce ni ba abu kaza na ba eh? irin zagin sai ce ku tashi ku tafi kaza ɗaya daga cikin sai ce ni ba abu kaza na ba insha Allah me wannan isa ni ina goyon bayan mutumin da zai kulla alaka da 'ya'yansa sosai kullum kana tare da su kana lura da shige da ficen su dan kai musu tarbiyya saboda mutuwa duk ranar da ka kuskure ka mutu ka bar 'ya'yanka ba su samu tarbiyya ba za su wahala kuma ba laifi bane ne don ɗanka ya wahala wajen yi maka ba. wallahi akwai kananan abubuwa da mutum ba sai ya je ya kira wani almajiri ya masa waye waye ba kana da yaran ka wanke mota ba sai ka kira wani ba yaran ka inda ya kai wanke maka ya wanke maka ya gyara maka akwai mutumin da zai sai man takalmi ba sai ya je ya kai shushe na ba yana da man wanke takalmi da burushi yaran suke masa ka'ida ne kuma yara in kai wasu biya suna alfahari ma su yi wannan din amma amma yi ma ba za mu yi ba ba za mu yi ba ba za mu yi ba to wannan rayuwa ta nuna wato mutumin da yake da ilimi yake da karatu yake so yake so ya samu albarkar karatunsa ma sai ya yi hidima ga wanda yake neman karatu a gurin shi ballantana ubanka da ya haife ka ko mahaifiya ita ne sanadin jiyar ka duniya su ne sanadi ga dan abbas karatu yake nema a gurin manzo Allah amma cikin dare ya tashi ya tanadi ruwan alwala ya ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda Allah masa albarka yanzu kullum sai masa addu'a to shi ne sai sai yake cewa sai take cewa wa da laka hadha al-gulam wa da laka hadha Abdullahi ibn Abbas fa qala Allahumma faqihu fi din annabi ya masa addu'a wa allahu ta'wil ya Allah ka azurta shi da sanin fassara shine ta'wil ka azurta shi da sanin fassara hadisi ne hasan ingantacce wa qala ibn mas'ud abdullah dan abbas abdullah dan mas'ud yake cewa ni'ma turjuman alquran ibn abbas kaduba dan mas'ud fa mun karanta tarihinsa shi ma ba dama ne akan qur'anin ko dan manzo ce in za ku dauki qur'ani ku je gurin dan abdullah dan mas'ud to amma shi da kansa yace madalla da mai fassara qur'ani irin dan abbas ni'ima turjumanul qur'ani in an ce turjuman daga tarjama ne madalla da mai fassara irin dan abbas hadisi ingantacce sahihi wa mujahid kala kana ibn abbas idza fassara shay'a mujahid ibn jabar cikin tabi tabi'ai kenan almajiran su dan abbas yake cewa idan abdullahi dan abbas ya fassara ya fassara wani abu ra'aita alaihi in insha Allah za ga abu akwai haske a cikin shi in dai fassara ce ta dan abbas to za ga akwai haske akwai fahimta Allah ka azurta mu da haske a cikin ilimin wa an shaqiq an karɓo daga shaqiq kala yace kana ibn abbas alal mawsim wata ran abdullahi dan abbas yana wato mawsimul hajj taron hajji ina ce mawsim wato taron nan da ake da shekara na hajji fa khataba yayi huduba faftataha suratan nur sai ya bude da suratan nur faj'ala kullama yaqra'u thumma yufassir da yazo hudubar sai ya dauko suratan nur duk lokacin da ya karanta sai kama fassara yana yi yana fassarawa yana yi yana fassarawa tun da damin qur'anin nasu ne sun kware a ciki faqala shaykhun min al-hayy wani tsoho wani dattijo a cikin unguwa al-hayy unguwa ko cikin kabila ko cikin jama'a subhanallah dattijo ne tsoho ne yana kallon yaron nan yana fassara dan abbas yace subhanallah ma ra'aitu kalaman يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لا أسلمت نيكم بنغم غنا da take fitowa daga kan mutumin da da turkawa za su ji maganarsa wallahi da sun musulunta irin wannan yaron ba Allah ya bashi fasahar zance ma'ana mutum ya kware da bayani in yana magana za ka ji abin wato cikin natsuwa haka Allah ba wa dan Abbas hadisi sahihi shi ma ingantacce وكان رضي الله عنه جميلا طيب الرائحة كذا دان عباس yaro ne kyakkyawa kuma yana da ƙanshi tayyibar ra'iha an ce duk lokacin da ka zauna da shi sai ka ji kanshi shi ne tayyibar ra'iha me yasa saboda kullum yana sa turare baya zama ba turare saboda annabi ya ya so turare yace hubbiba min dunyakum musalata an sanya mun san abubuwa guda uku a cikin duniyar ku inji annabi duniyar ku ya salam an wa tib an sa mun san mata manzo Allah yana kaunar mata wa tibu ga turare wa ju'ila qurratu aini fi salati an sanya mun jin daɗi da samun sanyin rai in na kabbara sallah daɗin manzon Allah da yake ji a rayuwa da kabbar sallah ke sa sau da yawa abu ya damu sai ce arifna biha ya bilal hutar da mu da wahalar duniyar na ya bilal kira mana sallah sai yace ce a kira mana sallah mu shiga sallah mu samu dan saukin rayuwa la ilaha illallah mu ko yanzu ne maza maza ya gama mu kama mu shiga duniya kaga yadda abubuwa suke suka canza ko Allah sa mu gama lafiya قال عطاء إمام عطاء يقول ما رأيت القمر ليلة أربع عشرة إلا ذكرت وجه ابن عباس بم تبغن وتا با ليلة أربع عشرة wato a daren goma sha hudu ban taba ganin wata daren goma sha hudu ba wallahi sai na tuna fuskar dan abbas ka san wata in yana daren goma sha hudu can gani gare shi haske to haka yace idan na ga wata sai in tuna fuskar dan abbas haka nake ganin ta Allah ya bashi hissan wa ma'anar wa an ikirma kala ikirma yake cewa kana ibn abbas idan marra fi tariq idan abdullahi dan abbas ya wuce ta hanya kullum nisa mata sai su rinka cewa alal hitan amarra misku amarra ibn abbas mata suna gefen katanga suna tsaye sai su wato idan sun zo jikin katanga sai su ji kanshi shine alal hitan in sun zo jikin katanga sun ji kanshi hanya ce fa wucewa da abbas sai su ce amarra misku turaren almiski ne aka wuce da shi ta nan an marar marrabin abbas ko abdullahi dan abbas ne ya wuce ta nan saboda shi in ya wuce wuri ka ji ƙarshen turare sunan da yanzu muka watsar da ita mayanta sai muka darwa mata su da aka ce kasa saka turare in za su fita haramun ne mace ta fesa turare a jikin shinta annabi ya ce ayyu mamra'atin kharajat min baiti zawjiha ista'tarat wa kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa innaha zaniya duk matar da za ta fita daga gida mijinta ta fesa turare mai kanshi aka ji kanshinta to yar mazinaciya ce mu kuma aka ce mu sa turaren sai da mu sa ba su kuma da aka ce kasu sa sai suka sa suka fita yanzu mace kana zaune a nan mace ta wuce suka ka ji kanshi dole kun sha'awata ta eh, saboda ai turare yana ta da sha'awa turare yana ta da sha'awa to sai a kiyaye masu maza masu yi turare sai ka kiyaye irin abin da zaka sayo matarka kuma za ta fita unguwar ka tabbatar wani irin mai ta sa akwai ma su shafa namiji in bai sayo musu mai kanshi ba in za ta fita sai ta fesa namijin da yawa za ku sha mamaki suna nan zuwa makaranta wani lokacin irin sababbin ɗalibai wanda ba su abin da ɗalibai kashi ka da suka ji kanshi sai an ta faɗa an ta faɗa an yi tanni ana ce addinin sa turare wasu ma ku ga an ci kwalliya sai ka kore suka ce ku je ban ɗaki ku wanke fuskar ku ce jambaki ku ce yawo ba abin da ya dame su mijinta zai ɗauko te kawo ta kuma ya ji tana ƙanshi ba abin da ya dame to bai je makaranta ba ballantana ya ji an faɗa ba kyau bai da alaka da makaranta in ka ga ya masallaci sallah ya kai shi yana yin sallah da ya ji an kura last kayanda yanda ka sa an soke shi da allura zai tashi fita dan kada ma ai wa'azi ya ji abin da ke faruwa kenan amma matan masu addini insha Allah ga akwai alamar addini a tattare da Allah ba mu dacewa talabuhu lil ilmi wa tahammuluhu ash-shada'id fi sabili tafsirihi talabuhu lil ilm neman abdullahi dan abbas wa tahammuluhu ash yanda jure shine at juriya da daukan ash wa alhalu da kunci fi sabili tahsilihi ta hanyar neman ilimin ya nemi ilimi kuma ya jure ya daure ya wahala sai yasa daman duk wanda ya karatu ina karanta tarihin sa wallahi sai ya wahala wannan ka'ida ne babu a duniya wanda ya nemi ilimi bai wala ba babu shi shugaban malaman duniya shine manzo Allah kansa kat gaba daya shi ma sai da sha wahala kafin ya samu ilimi inna hadha al-ilm la yunalu bi rahati al-jasad kaga wannan ilimin ba a samun sa da samun hutun jiki ba a samun ilimi da samun hutun jiki dole sai ka wahala ka ja layi anan ka riƙe wannan dole ne ka wahala wajen neman ilimi dole Allah zai jarabe ka ko jarabe ka da talauci ko jarabe ka da kuncin rayuwa ko jarabe ka da karancin karatun kai ta neman inda ka je ka yi din abin ya faskara ko jarabe ka da nisan inda ka je ka nemo walam yutika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka ilimi da zai baka wani bangaren sa ba sai ka bashi dukanka ka ilimi ba zai baka ka bashi dukan ka kai ka ɗauki gangan jikinka ka bawa ilimi ka ce na baka to sai ɗan tsakuro abu ya baka wa minal wasaya yana daga cikin wasiyoyi isbir ala zullil ilmi magabata suna faɗa ku yi haƙuri wajen kaskanci akan neman ilimi ka izzan ilimin shi zai baka ɗaukaka idan ka yi hakuri wajen neman karatu to za ka samu ɗaukaka a neman karatu za ka iya gamuwa da komai ka yi hakuri ka daure karka ce za ka yi ta faɗa da mutane karka ce a ba za ka iya daurewa ba a'a nan gaba za ka samu ɗaukaka ko karatun boko ne sai ka wahala kafin ka same shi ko duk wanda ka ga ya zo ya zama babba da ya wahala kafin ya samu wannan kujerar to haka rayuwa take kuɗi alhaji mai kuɗi ne ko ba wanda ya samu kudi ya kai a banza dole akwai wata hanya da ya sha ala kafin ya samu wani sai da shekarar dun goma sha biyar yana fatauci je ya dawo je dawo babu hanyar samun kudin abin ya gagara abubuwa sun toshe daga baya sai ga Allah ya buɗa masa haka rayuwa take to in ka zamanto ne hakuri a rayuwa zaka ci nasara wanda bai da hakuri baya nasara komi da ka sani kai hakuri in an ce ba kai hakuri duk wanda ya ce ba kai hakuri to wallahi ka gode masa ya taimake ka وابن عباس رضي الله عنهما قدوة لطلاب العلم عبد الله بن عباس أبن كويني قد ألبي علم ومنارا للسائرين على طريق العلماء sannan kuma haske ne wuta ne ga masu tafiya suna bin hanyar malamai duk wanda ya ce ya yi tafiya zai bi hanyar malamai to abdullahi dan abbas sai ya zamanto shi ne fitilar da zai haska a bi ya ƙuli radiyallahu anhu gashi nan yana faɗa lamma tufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya kwace qultu li rajulin min sai na ce nace wani mutum cikin mutanen Madina halumma nas'alu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi wafati kuma ya bar yana yaro sai dan Abbas yake ce wani mutane cikin mutanen Madina halumma zo mu mu tambayi wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko wasu cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum al-yawma kathir saboda yau dinnan suna da yawa a wannan lokaci suna da yawa yanzu annabi ya bar duniya ba su mutu ba mu je mu samu ilimi shi mutum ne mai kwaɗayin karatu faƙala wa ajaban laka ya ibn abbas sai wannan aboki nasa cikin mutanen madina ya ce kai abin mamakin ka ya kai dan abbas a taran nasa ya ilaik da kake cewa ka je ka tambayi sahabbai kana tsammanin nan gaba mutane za su zo su bukaci wani ilimin ka ne kai duk sahabban nan da annabi ya tafi bari kai ya tafi ma bar kana yaro karami ga tsofaffin sahabbai Sammanin ka mutane za su bukace ka ne nan gaba wafin nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam man tara a cikin mutane akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan wanda kake gani